Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ba'ir kashi na goma sha biyu. Wata a jiya zuciya ya sauke haɗe da ƙara ɗaukar fensil ɗin don yi gwada yin zanen sai dai kuma ina ya kasa. Don gwagwalo ce ji ta zama flank kamar bai taɓa sanin yadda ake riƙe fensil ba. Hannun shi kuma ya haurawa ya ji tamka an ɗauki wani abu mai nauyi an ɗora akan hannun. amma ya kasa rike fensil ɗin ya sake shi ya fada a ƙasa wani irin ihu ya saki yana ƙara haɗa da rike kanshi da hannu biyu a su kwana da ta faɗo ɗakin tana cewa kai ba iro lafiya ka kalo kuwa jadi ta tsaya tana kallon ihun Allah ganin yadda ya watsi da takardun zanen nashi duk ya fi fensilan ya karya yau ni nake ganin abin da ya girma kakata su kuɗi su kuma takardun da kai watsi da su laifin me kai yi maka anya ko ba iro shike na haka zaka ci gaba da rayuwa ba za ka sanya wurin hakuri da dangana ba ka karɓi kaddarka da hakuri da ikilasi ke na cikin kunci da bakin rai ka kuntata wa rayuwarka ka kuntata wa rayuwar makusantanka yau ga shahadar takardun ma baka kyale su ba haba wannan wace irin rayuwa ce shikenan shi bawa Allah ba zai jarabce shi ba sai ya ce dan me a ina murna ka fara samu kwana biyu shine kake nema ka koma ruwa idan ka kasar rayuwarka a tunanin tunaninka ubanka yana da asara ne uwarka da yan uwanka su za ka yi wa don ko ubanka yana da wasu 'ya'yan a yanzu ma ai ka gani inda ya watsi da kai ya kore ka daga gidan shi bayan a lokacin da kake da lafiya ya fi kowa cin ka to tun ma idan za ka yi wa kanka faɗa ka ɗauki rayuwa a yadda ta zo maka kasancewa rayuwa kai kaɗai za ta amfana gara ka yi sun kuyawa daidai ta tare kayan da ya watsar ta killace su a gefe tana ci gaba da yi bakir faɗa shi dai ya yi bakan kamar bai san tana yi ba sai dai duk abin da take cewa yana sauraron ta yana kuma gargata duk abin da ta faɗa sai dai ya kasa daina jin ciwon yadda rayuwa ta yi da shi ya kasa yadda wa shi cewa shine rayuwa ta mayar da shi haka yau shi bakir da yake ji da lafiya da ƙuruciya ne akan da naɗa ake gyan guragu ya zama musaki gurgu wanda ba zai ƙara amfanuwa da kafafuwan shi ba ko ya kokarin cire abin da ran shi sai wani dalilin ya sa shi tunuwa. sai ya ji rayuwa gaba ɗaya ta fita daga shi kuncin zuciya da ke fama da shi ya daɗu sai ya ji baya son ganin kowa kaɗai ke kawai yake buƙata hannu ya saka ya ɗauki hawayen da ya gangaro daga idanun shi ya biyo kuncin shi shi kenan shi yanzu haka zai ci gaba da rayuwa baya da wata mummura? zanen da ya ɗauki dukkanin burin shi na rayuwa ya ɗora a kai na nema ya gagare shi gangarawa ya rufe kofar ɗakin sannan ya koma kan katifar shi ya kwanta yana jin ina ma Allah zai ɗauki rayuwar shi da ya ji daɗi ya rabu da dukkanin wasu ƙalubalen rayuwa da abin da yake cikinta. Zama zai dai tana kallon mami da ke haɗa wasu kaya a ɗakinta. Miƙewa dai ta sake nufar ɗakin Nabila. Kwana biyu ne da ta samu kanta a ciki. Ya sa ko zama ba sa yi su gida. Ita komai ma daina yi mata daɗi yayi. Shi ya saka ta kuma ta killace kanta wuri ɗaya, inda ba za a dame ta da hayaniya ba. Shiga dai tana kwala kiran small ant, sai dai ta iske dakin wayan Nabila ba ta ciki yanzu ma. Hankalinta ne ya kai yadda ɗakin ya ɗan ragu. Gashi babu wasu daga cikin kayayyakinta a ɗakin. Kamar ma dai ta yi shi ne, Bata ta koma ɗakin mummi tana tambayar ta inda Nabilan ta je. Ta bi baki dai ta ce, Sharita, bishi dai akan na yi mata faɗa shine ta haɗa kayan ta koma gida. Kin dai santa, ai fata ta so ana faɗa mata gaskiya. Ni ko tana zaune a gidana ba zan kawo ido na zuba mata sai abin da take so za ta yi ba. A shugaba ta ce, Kai momi, dan Allah wai me Aunt Nabila take miki ne da kullum sai kin yi mata faɗa. Duk kokarin ta na ta burge ki ba kya gani. Yanzu hawo da laifi mata da za a dinga yi mata faɗa? Au, haka ma zaki ce bayan duk abin da nake yi saboda ke nake yi? a wani kokarin take ta burge ni daga neman suna kawai tana da idan ta burge waɗanda take son burgewa amma ba ni ba ni dai mun idan Allah ki dinda abin da yake mata wallahi ba na jin daɗi kamar ba ƴar ki ba ki fi kike mana faɗa akan rashin jituwar mu da kabir amma ka shige kuma kina yi wa kanwarki haka kallon zai ta yi baki a buɗe ta ma kasa ce mata komai da ba ta san halin zai ba da ta mata faɗar rashin kunya tashi dai ta fitar da ɗakin tana cewa ni gashi san bana jin daɗin zaman gidan nan idan ba ta nan gashi yanzu kin sa ta yi fushi ta yi tafiyar ta gidan inna dole ne na jini bi kwanta gaskiya ko kuma na bi ta can mu zauna tare amma ba zan zauna wancan kabir ina yin janye janyen tarkacen abokan shi ba ta yi magana a shawar tana fita daga ɗakin zina shiga ɗaki ta kira wayan nabila sai dai har ta katse baka ɗauka ba ta kai ya kama ta ta cilla wayar gefe mamakin ganta take yi wai hadda jan faɗa akan faɗan da bai shafe ta ba so ke ta sami wani magana amma bata san wa ba kofar ɗakin da aka bude hakan ya ka ta kalli wurin dan ta san mu ce shigowa ta tana kallon ɗakin kamar ba yadda suka tashi ta ce ta ɗan gyara ba amma yadda ta tafi haka ta dawo ta sake samun ɗakin babu alamun yara sai ma ɗan ɓata shi da kai momi ce ta kalle shi wanda gaba ɗaya hankalin shi baya magana da take cike da mamaki da ce senate ni kam lafiya ne ko tun daga shigo hankalinka ba a jikinka yake ba ƙaramin iska ya fitar daga bakin shi ya ce yau za mu taron manyan unguwan nan zan ji ƙwarfa ƙorafinsu na kuma taimaka musu tare da yadda su kuma za su taimake ni a harkar siyasa ta a jiya zuciya ta ce a ah, alhamdulillah ba dama abin da muka zo zama a nan ɗin ba kenan kai ya na ya ce haka ne amma ba kya tunanin mutumin can zai iya ruguza mana shirin mu ajiya zuciya ta yi don ta gane badar yake magana ta ce da wannan kuma amma shi da neman musifa shi kenan taron ma ba zai bari a yi lafiya ba in ba zai zo ba kawai ya zauna a gidan shi mana ta zan hana shi zuwa bayan kina ganin yana daga cikin dattijan unguwa kai ta girgiza tana riƙe hannun shi tare da cewa mun tawa kai wane ne badaru ai ba na jin zai zo in har ya san taron naka ne ko kamar manta ko ganin ka yi a hanya canza ta yake yi bayan kuma dama an riga an yi muku tsakani da shi ya karama ajiyar zuciya ya sauke ya ce hakkin sa na ji hankali na ya kwanta sun yanzu bana son abin da ya faru tsakanin mu shekarun baya ya sake faruwa tana murmushi tana cewa ba zai faru ba insha Allah muna hawa kujerar zamu bar Kano mu koma Abuja daga nan kuma ka fara plans ɗinka na cika burinka na zama gwamna mun mete tabbas shi kam hamma maki yake inda manyan mutane ke yawan complain akan matansu dan shi dai kam sai hamdala Kanshi ta shafa ta ce, Allah ya kare mu ya sanat. Nan ya ce amin yana miƙewa daga kan gada. Bakir ne ya turo keken shi zuwa falo inda dada take. Wanka yake sanyi, amma bai san da zai ce mata yana son ruwan dumi ba. Sun sai take bashi, sau da dama in zai yi wanka kafin ya nema maza ta kai mishi ruwan banɗaki. Amma yanzu ba wannan ya sa ta sha'afa. Da yadda ya ju ta bayan shi tana cewa, Ka huce ka gan fushi da takardar? Fuskar shi sun babu fara'a, dan kawar da kai kaɗan. Plate ɗin da ta miƙa mishi wanda yake ɗauke da yankakkun kayan marmarin da zai ta kawo. Bai amsa ba sai dai yin kallon shi da ya canja. Jiki a sanye ya ce, Dada, daga ina kika samu fruit? Mamshi dai ta ce, Ai ko muna aka yi. Cike da kokwanton kalamanta yake kallonta. Ko me tuna? Sai kuma fuskar shi ta canza sosai. Ya ce, Ba dai yarinya yarinyar ta ɗazu ba ce ta kawo. Dada ta yi sauran waskewa tana cewa, Ruwan wanka kake so hala. Dan dama ɗazu nake tunanin ɗora maka. Ita ce ko? Ya ƙara jifanta ta tambayar. Kallon shi da ta ce, wai baƙir ni ka fitinan me kake ji da ita ne na ce ai min akai ba shikenan ba aje plate din ne ya gara keken nashi zuwa daki rifiwa yana jin zuciyar shi na wani irin zafi mikinan take yi haka ya ji ta ba da motar da bai san ta tabbace ko ta aro amma banda ta dinga kawo abu cikin gida ba zai lamunci wannan ba tunda ba sanin ta suka yi ba waya ya ɗauka ya kira salim ringin uku ya dauka ya ce da in zo ne kai ya za tare da yin shiru to ma ta zai ce a bashi lambar ta bayan ko sunanta bai san yadda zai yi tambaya ba su mukan kanshi ya shafa ya ce no babu komai kawai dai tambayar ka zanyi ya kasuwa cike da jin daɗi salim ya ce alhamdulillah gashi nan muna fama da Allah ko zaka leka umma ga gaya take mun yi amma hankali na ya kasa kwanciya ba tare da wani dogon nazari ba ya ce yana tashi zai biya shiru suka yi ya ɗan gyaran murya kaɗan ya ce ran da muka je asibiti da mutuwa ga kai na kam ina ta so na tambaye ka salim ya shiru yana nazarin abin da zai ce da ne sauran cewa kar yi mun gariya salim please mutu kawai Maryam ce ko yawan bakin shi ya haɗiya ya ce eh I'm really sorry da ban sanar da kai ba Maryam ce ta ce na using din tata ba ta ga kiɗin ba kai ya jinjina kina har hancin shi ya san kamshin ta nan da ne ji hankalin shi ya tashi lalle bakir dan Allah nan bata fa kana da shi ina son ne mata godiya cikin jin daɗi Salim ya ce yanzu kuwa zan turo maka dan suka yi sallama ya kashe wayar muryar da ta jiyo tana buga kofa tana yan mita ni kam halari hankalinka gaba ɗaya aka canja yanzu ko itan ce ta kawo sai ka ce ba za ka sha ba kyautatawa ce a yi ba roƙo ba mai hukun amsa ka yi godiya sai kawo fushi ka ƙi amsa hannu biyu tsaka ya shafa fuskar shi ba wai bai gode ba ne haka kawai yake jin wani sashi na zuciya shi na tunanin rayuwar yanzu mahaifin shi ma ya banzantar da shi ta yawa da bata da haɗi da shi ita za ta dinga kula da shi kamar yadda take yi dole zai yi mata magana akan abin da take yi ce zaune a ɗaki ta shige cikin bargo tana kallon korean drama killing world mahaifin ta gaba ɗaya na kan tv ɗin da ke manna a jikin bangon ɗakinta wai da ce ta yi kara da ta kai ta janyo ta nan ba ce hakan ya saka ta kara a kunnenta ba tare da ta yi magana ba baƙi shi ma kasa magana yi sai sautin numfashinsa ne da ya sauka a tare zai cike da mamaki ta kalli wayar tata ta sake karawa a kunnenta haka kawai ta ƙi magana da rainu mayan ya isa a kira ka a waya a ƙi magana kuma baƙi da ya kasa cewa komai to ya ce ni? mun gode karki sake ko kuwa kake sake zuwa bayan ya san in ta ce ta daina zuwa ba daɗi zai ji ba kai shi da rashin sanin abin da zai ce take ishe shi Zinin ta ya ƙara ɓaci idan ta tabbata wannan kuma renin wayo ne. A speaker ta sa wayar kawai ta ajiye a gefe ta cigaba da kallon ta. Bai ganin kuɗin shi na tafiya ba tare da ya san me zai ce ba, ya saka ya kai hannu zai kashe wayar. Mamakin ne ma ya kama shi da ya fara jiyo sautin kallo a cikin wayar. Nan ya kashe tare da ajiye waya akan katifar shi. Haushin kai shi ya ƙara kama shi. Haka zai zauna komai bai iya ba, kamar wani yaron da aka haifa yanzu. Ƙofa ya buɗe, da ganin shi da ɗauke kai, ta cigaba da tsinke zogalen da take yi. Kusa da murhu ya nufa, ya sunkuyo ta ga neman haɗa wuta duk inda ta so ta kunshe dariyar ta kasawa ta haka tana gani ya haɗa wuta ya sa tukunya da ruwa da dabin sai ƙara bata dariyar ki da yadda fuskar shi take a dinki, babu alaman fara'a yana gama wai koma da aiki a hankali ta girgiza kai lalle bakir babu shakka zuwan yarinya nan da shawarar da take bashi ya sa ya fara canzawa murmushi ta saki ko yar gidan wace ce tabbas za ta tambayi Maryam in ta zo zai kuwa ganin an kashe waya ta yi tsaki da ce ni dai kwanan ban san da wasu irin mutane nake haɗuwa ba ta sake mai da hankali kan kallon aka sake kiranta kanta ta cusa cikin bargo ta dan yayi bargon tana bubuga kafafunta cikin da takeici ta janyo wayar gwara ta dauka kudin sun kare sun daina damunta tana dauka ta sa a speaker ta ajiye a gefen ta. dan Allah mai da ni kunne ba na son ajiye na a gefe kalaman da suka fito kenan daga cikin wayar wanda ya saka ta bin wayar da kallo ganin nan bajinir ya sa ta sakin murmushi sosai wanda haƙuwar da suka fito to ya haka dai zaka ci gaba da saka min ido kamar mai CCTV ko shi ma murmushi ya ce tuni dai ɗari bisa ɗari ina da yakinin babu wanda ya san ki sama da ni shi ka turo a ganni dariya ya sa yanzu kam ta ce kar ka wani mayance na san kai ne ya ɗan yi juyi akan gare ya ce wato dai kin gama sani na kima ka faɗa da daga kamar a gaban shi take cewa au ya kwara ne abin na saka miki odar dan na san tabbas aka fara tsabza a gure ni idan suka ci gaba da yi sosai wanda kuna ganin suka san sun saba da juna sosai can ta ce ya aikin ba za ka dawo nan ka ci gaba ba A jiya zuciya ya ce, dole na dawo tunda an ce na aure yake Kai ta girgiza ta ce, ka san dai ba zan aure ka ba. Na sha faɗa maka abota ne kawai a tsakanin mu Ni ma na sha faɗa miki abota tana komawa soyayya. Kuma a na zaki zaki amince. Shiru ta jin wani abu ya zo ranta. Da sauri ta gyara zama ta ce, Junaid, please serious magana. When will you be back? Akwai wani brother kawata da ya samu matsala a kafafun shi. An dai ce paraplegia ne, suna san ku da yake aikin ku ne. Kun san ko akwai wani abu da mutum zai yi. cike da kulawa ya ce subhanallah lagarinya. ta ce i'm not sure exactly na san dai accident yayi ya dan yi ajiye zuciya ya ce lalle he need us kin ga karatu da aikin da nake kenan na physiotherapist so ina saka nan da kwana hudu zan dawo dan abin da ma na kira na sanar da ke kenan idan dawo zan fara aiki a asibitin daɗi na in yi so sai ma friend din daki magana su kawo shi magani ko bai warke ba at least zai iya control din jikin shi wani irin daɗi ne ya kama ta wanda ya saka shi cewa ina da aure ne ta ce a'a menene shiru ya danyi sai dai ya san bayan da za a yi ta so gurbi yarinyar da manyan maza kyawawa masu kuɗi ma bata kula su ba da wannan suka ci gaba da hira kafin su yi sallama wani nishadi ne kawai yake sake rufe ta don da hashe da yabo an bashi saboda kwazon shi tana saka ran zai taimaki da sosai ji take ba za ta ba gobe saboda akwai inda za su da muni amma ba za ta je ta sanar shi. hadiza ce kawai ke share hawayenta ganin ta rasa me za ta dafa a cikin gidan gidan babu komai balle ta lallaba ta dafa wani abu ga shi ko naira biyar ba ta da shi balle ta saka a siyo mata kuka yarinyar ta saka a baya ta fito daga daki, kishiyar da ke wanke tsakar gida ta kalla don ko abinci ba sa haɗawa saboda ita tana ɗan aikinta na gwamnati tana samun yan ta. gida ta nufa tana tafi tana hawayen tunanin bakir don tabbas wannan abu ita ya fi shafa a kafa ta je tafiya sama da minti ashirin da salim suka haɗu shi ma zai je gidan umma nan suka gaisa suka ƙarasa gidan suna iya gida ta bayan suka suka ga an talle wa Salim iya sai ji ke tas da sauri suka juya a tare Kamala ne an ci riga da wandan gayu yana girgiza kafa Bashir na gefen shi dan ya kira shi zai aike shi ne ya hango Salim ya taho da sauri shi ma ya bayan shi da mamaki Salim yake kallon shi ce Kamalu menene hakan duk waye mishi ce gidanku ne ubin me ka zo gidanmu ko zuwa kai ka ja faɗa da ni dan na kwace ni ta dawo inda ya kamata wani kallon mamaki ya mishi ya ce yanzu ma zan shi ni din ne a kofla kamar da ya ce ka san Allah in ma ni kaje nema da fitina daidai nake da kai mu je filin casu suka ga hauka tsaki sarmi yana neman shiga ciki kamar ya ciko shi ce wani kai wa tsaki kai din gidanku nisa an ka ne salim na neman kwace jikin shi amma kamar sai haya gaga yake yana zage-zage wanda ya sa Hadiza saurin shiga ciki don da kira zuwa a yi mishi magana Bashir ne ya rike Kamal da kokarin wa Salim duka da yake yi. Shi dai Salim ya yi tsaye kawai yana kallon shi da haukar da yake yi. Dan ya saka Kamal a sauran mutane masu hankali. Kuma mace ta fito daga cikin gidan tana cewa kamar lafiya kuwa. Don ko da Hadiza ta shiga gida ta faɗa wa Abu ko za ta fito ta yi mishi magana. Ga shi shan gida yana cewa kuma Salim da faɗa. Cewa ta babu inda za ta. Ai haka nan kamar ba zai nemi rigima da shi ba. Sai dai idan shi ya fara tsokanar shi. Don haka a kyale shi ya ci uban shi. Inda gobe ko kallon banza bai isa ya yi mishi ba. Tun da ya san idan yi ma ba kyale shi zai yi ba. Sai Umma ta suka yi jabin da ta fito. Jin da Salim ake faɗa. Ta san kuma wurin ta ya zo. Tun da ya baki da baya gidan yanzu bari ta ce ko wajen shi ya zo. wani bazan kallo yau umma ya ce malama ki rubuta ni ne koya wannan tsagiran yaran hankali kai ka isa kai mun tsaki a kofar gidan mutum ubanka ya nuna salim da ya tsaya yana kokarin kai mishi mari sai dai bashir ya rage shi ana shigewa ga salim din amma ina yini salim ya durƙusa yana gaishe ta amma ba da shi kamar yake faɗan ba lafiya lau salim me ya daka da kamali ne murmushi ya ce wallahi umma babu abin da ne mishi kawai ina tafiya na ji ya tallake min kiya yana cewa zai koya min hankali ita kanta umma sai da ta yi dariya Jimu ya tallake mishi iya kamar wani karamin yaro. Kallon Kamalu ta ce, kai yi hakuri ko me muka kaji Kamalu, sani mishi faɗa insha Allah, ba zai ƙara tsokanar ka ba." Kwace jikin shi daga riƙon da Bashir ya mishi, ya saki wani dogon fito kafin ya kalli sanin da har lokacin yake turkushe ya ce za mu haɗu ne don kada ka ɗauka ka sha sai ka rena kanka wallahi ta da ka sake shigowa hannuna ya wuce sa'ana yana tafiya kwambo irin da niyoyi gaba ɗaya suka gaban shi da kallo har sai da ya karya kwana sannan umma ta ce salim mu shiga daga ciki ko har ya miƙe zai bayan ta zuwa cikin gidan sai kuma tana da babu da tijarar da ya mishi akan bakin to ina ga ce ya ganshi a cikin gidan shi ai duk abin da ya mishi ya saya da kuɗin shi don haka ya ja ya tsaya ce a umma ba sai na shiga ba dama bakir ne yace na zo na duba mishi ke sai ta ji Allah ta cika idanunta Allah sarki bakir wato har a halin da yake cikin mai ita ce damuwar shi ya san rashin shi a kusa da ita ba karamin taɓa zuciyar ta yake yi ba to amma ya za su yi bayan su yi haƙuri su rungu da ta raba tsakaninsu tunda baba ya rantsuwa ya ba zama mishi a gida kenan ita kuma ba za ta so ya ƙara dawowa cikin gidan da zama ba gara ya koma gefe ya rayuwar shi har Allah ya dube shi ya kawo masa sauki a cikin halin da suka tsinci kansa a ciki ta yi murmushi ba ki da kenan abinda kullum sai ya kira ni a waya mu daɗe muna hira shine kuma ya taso ka da kan ayyukan ka dan ka zo ka duba mishi ni kawai bai gamsu da cewa da nake ina lafiya ba kenan a umma ba haka bane kin san bai taɓa daɗewa irin haka bai ganki bane shi yasa da ke bai damu amma ba dan bai yadda take bane to ai shikenan tunda kare shi kake yi sai ka faɗa mishi lafiya ƙalau muke kuma ina nan tafi na je na gan shi ai insha Allah hannu suka aljihu ya fito da kuɗi naira dubu biyu ya miƙa mata kuma gashi wannan babu yawa dai kallon shi ta kalli kuɗin da ya miƙo mata tana girgiza kai ta ce a asalin ba zan karɓa ba gashi da ka zo kai ma ya wadatar na gode kwarai Allah ya muku albarka ƙarin miƙa mata kuɗin ya ce na dauka ni da bakin ɗaya miki a wajen ki kenan da zai wa mahaifiyar shi alheri ta maida hannu ta suka ta karɓi kuɗin tana yi mishi godiya haɗa da jera mishi addu'o'i sosai ji daɗin hakan kuwa shi suka kuma yake son umman bakir din saboda inda ta dauke su duka ƴaƴanta ba ta taɓa bambanta su ba a komai yanda take zaune da shi ta yi mishi nasiha haka su ma take yi musu bare shi da yi cin iyaye tun yana ƙaramin shi tana shiga gidan ta miƙa wa Hadiza kuɗin da ba tare da iya gona nawa bane na mai wannan din umma ta tambaye ta sadin da ya bani sai ki je ki rike a hannunki dan na san ba lalle ne da akwai wani abu a hannunki ba kuka kawai ta fashe da shi cikin ranta tana ƙara jin ƙaunar mahaifiyar ta su mai yawan kyautai da tausayawa a gare su sai da teku kanta ya ishe ta sannan ta share hawayenta ta ce na gode kwarai umma Allah ya ƙara girma ya ja mana da rayuwarki wallahi kamar kin san fito wannan da ne rashin abincin da zamu ci ne dalili yau na tashi ko ƙwaya bani da ita ga yara sun kusa tasowa daga makaranta dama kuma ba wani abu na basu da safe ba ko kane na siya musu da ɗan canjin da ya rage min suka sha suka tafi makarantar yanzu shi kina haka zan ta zama cikin wahalar rayuwa umma dama yayi bakir ne yake taimaka mu yanzu shi ma ga yadda Allah ya yi da shi shi kuwa baban sa'idu ko za mu mutu da yunwa ba mu waye ba da to sai Umu ta kalle ta tunda ta fara kuka ita da matan da ta ganta yanzu da ranar nan ta san ba zuwan daɗi ta yi ba miji ne ta gama da wani irin mugun mutum da bai sanya sauki haƙoƙin da suke a kan shi ba idan ma da a ce yana ba su abinci sauran haƙoƙin ne baya saukewa da sauƙi to shi ko abincin ma ba ba su yake yi ba ba dan ba zai iya ba su ba sai dan bai ɗauki hakan a matsayin wani abu mai muhimmanci da ya zama mishi dole ba haƙuri umma ta bata akan irin zaman da take yi a gidanta tashi ta daga katifa da kirgo wasu kuɗin ta dawo ta miƙa mata ta ce kuɗin kujeruna ne da na siyar dama na ce zan shawarce ku mu ga abin da ya kamata mu da su dan zama aka bai gama ba daga ni hagu dan an gara mamayen bata nemi komai ta rasa ba a gidanta tunda mijinta na bakin kokarin shi a kanta wata sana'a kike ganin ya kamata mu inda da kin san Allah ne gatan mu bakir ne gatan mu shi ko yanzu sai dai ma a tallafa mishi tun daga yanda rayuwa ta yi da shi dole ne ki dage ki nemi na kanki dan ba zai yi ki cigaba da zama a haka ba abincin da zaki ba wa ‘ya'yanki yana gagarar ki. Karɓar kuɗin da tana jujjuya su, ta ce to ni umma wace sana'a zan yi bayan kin san mutumin na irin shi irin kuɗi sai ya san yadda ya raba ni da su. Da ma ce zan samu aiki ne ko na kilina ne sai na yi. Amma a yanzu ina fara sana'a zai kafa min ƙahon zuga sai ya ga yadda ya raba ni da ita hankalin shi zai kwanta. Ai ko dole ki tashi ki nemi na kanki ki kuma san yadda zaki ki tattala abinki. Ki bi bari yana sanin samun ki tunda wanda ya je gani ya ɗauke miki lalurorin gidanki yanzu ba shi da shi. Ita kishe ki da ke ta iya tattala kayanta ai kin ta cikin wahalar da kike ciki dole ne ki nemi wani abin da zaki dinga yi ki taimaki kanki ba kullum ba kina jira a yi miki ba to umma insha Allah zan duba na ga me ake da bukata a wajen namu sai na fara dama yaya bakir ne ce zai siya min injin markaɗe in ya je Abuja wajen gasar nan ya dawo to a shi ma baya da rabon zuwa wajen gasar tun daga kaddara da ta afko mishi ta ƙara shi magana tana share hawaye ita ma umma hawayen ta share sai kuma ta ce nawa ne injin markaɗen idan wannan kuɗin zai iya siya ai gara a siya ki fara sana'ar akan da yake ta zama aka babu abin abincin da za ku ci yana gagarau idan ya so abin da ya rubuta cikin kuɗin sai na sayi wani injin taliyar na auni fulawa na dawo da yin aikin taliya dama kwana biyu na sai shigo ake yi nema sai dai na ce babu murmushi ta sake jin umma za ta saya mata injin margaɗi. ta ce wallahi umma ban san nawa bane sai dai na bincika na ji duk yadda ake ciki zan kira na faɗa miki ta ce to shikenan ki haka Allah ya taimake mu ya dafa mana amin umma bari na tashi na koma kada yaran nan su dawo su tarabba na gashi shi babban musu komai da za su ci ba kayanta ta haɗa akwati kamar mai wata idan ta tafi ta janyo troli din ta nufi ɗakin momi ba ta tare da ita a ciki ba sai ta fita falo na ma bata ganta ba sai da ta shiga kicin sannan ta ganta suna haɗa abinci ita da masu aikin ta kallon ta momi ta kalli ƙato akwatin da take ja ta ce ina sake haka da akwati baby kamar mai gudun hijira turo baki ta gaba irin na shiga babban yara abin da ya riga ya zama mata jiki har ma sanin lokacin da take yi ta ce ni ma gidan inda zani tunda kin koran masu small anti dina gashi nan ta ƙi wa ko ɗauka waya ta ma ba ta yi na san kuma duk ki ne ya shafe ni cikin ranta ko ciwa take yi gara tafi gidan inda inda za ta samu tana zuwa duba baƙi akai akai dan ta san inda ba hana ta fita za ta yi bare ta ba a san inda za ta je baki mami ta tabe ta ce dadi ba ta ce baki ba ki din je ki zuwa wani gurin ki kwana da radar ta wuyi tana cewa Allah mami idan na tafi sai kin je kin yi bigo gona kafin na dawo gara ma na matsa na ba kori kin ga ai sai ina nan Kabir zai samu wacce zai takurawa har ta juya za ta fita sai mami ta tsaye da ita ta ce da dai kin hakura tafiyan nan har da ku ya yake mishi kin dai san halin shi ba kasan yawan zuwa wani guri a kwana ba dawowa ta tarmu mai mamin ta ce please mani mami idan ya dawo sai ki faɗa mishi ki dai san da zaki lallaɓa shi kada ya faɗa amma wallahi idan ni na tambaye shi ba bari na zai yi ba kina dai jiran nan daga cewa ina so na je dan batta ya rufe ido yana zazzaga faɗa kamar cewa ne idan na je ba zan dawo ba zai ta ce weakness din mami ba ta iya mata musu duk abin da ta tana so shi take yi mata da haka ta kasa hana ta tafiya gidan indar kamar yadda ta bukata duk da ta san idan dadi ya dawo ta rabbata nan sai yayi fada shikenan zai ki gaishe da indar amma fa idan ya ce bai da zaman ki a can ba dole ki dawo dan kin san ni dai ba na son tashin hankali thank you my mommy mama zai ce ba insha Allah na tafi sai na dawo ta ji akwatin ta tafi daga kitchen din tana jin wani tsantsan farin ciki yana ratsa ta ko babu komai ta samu hanyar zuwa ta gaba girba tare ta yi wa mami ƙarya ba zai ɗaya daga cikin motar mami ta shiga wacce da ita take amfani saboda dadi bai bata mota ba har yanzu fuskar ta daga da tafin hannunta ta kuma ta dinga zuba atamfofinta a cikin akwati ta zo tana haɗa kaya yanzu masu yi take da wata brown ɗin dogon riga har ƙasa take sai wata tattara da aka yi a daidai ugunta da black color ta naɗa mayafi black a saman kanta ba mai kwalliya ba ce amma fuskar ta bata ta rabuwa da kwalli da kuma lipstick kamshin nan nata wanda ya gama bin jikinta wanda sau da dama ko bata saba baya barin jikinta na Dion Miss Dio. ta sake bugawa, lalle kanta ba kalau ba yau ita ce da ƙarya dan ta tafi gidan inna saboda bakiyar but why tambayar da ta zo kanta ta farzar da iskar bakinta ta ce whatever ni dai na san abu daya to san shi nake yi ina kuma so na ga ya dawo yanda yake da and tambayar da zuciya ta yi mata kenan ta ce hmm and ya nuna baban shi kuskuren shi na hukuntar da rayuwar shi da yi and zuciyarta ta sake tambayar ta ta dan kwantar da kanta jikin kujerar motar kafin ta ce an da shi kenan ta limshe tana tuno wasu abubuwan da suka faru tsakanin su shekarun baya ya ƙi kafin ta wani murmushin sama-sama nan ta ja motar ta zuciya tana kuɗi ta mata dawowa Junaid dan ta san tabbas baki da zai samu taimakon da yake bukata alhamdulillah tawhid dan zakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha uku kucewar kasancewa ta tsakar gida kucewa da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika kucewa ta yi misharin a gurbin ɗinku na wasu da facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra Tofa. Ga daren farko ina matan suke ne, ina zawarawa, ina matan aure. So ga daren farko, so daren farko dai vaginal tightening ne yana matse mace sosai da sosai fiye da yanda yake tunani. Gashin natural ne, ba da side effect yana da kyau sosai da sosai. yana virgin din mace karki bari a baki labari so kun san kayan mama da ko da yaushe natural ne nake kawo muku sannan dan Allah yan tambayan nan idan kin san ba a kike ba dan Allah mu daina bata wa juna lokaci ki bari sai kin shirya da kuɗi a hannunki sannan ki zo mu yawwato nagode a taya ni sharing